Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban ƙungiyar Hezbollah, ragayi Hassan Nasarallah da Isra'ila ta yi wa kisan gilla. Mai tambaya Sanusi Maɗatai da magaran a jamhuriyar Nijar. To idan malam Sanusi maɗatai da magaran jakuriyar Nijar na saurare. Ga kashi na ɗaya na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawa Najeriya wanda ya ce. Wato Hassan Nasarallah mutumin Lebanon ne jagoran Hezbollah kenan wanda aka haife shi a ranar 31 watan Agusta 1960. Ya yi karatu a cikin ƙasar Lebanon daga bisani ya shiga ƙasar Iraki inda ya yi karatu shi ma a 1978-79 amma fa an kore su da sauran yaran wannan lokacin da suka fito da Lebanon. Saddam Musaini bai bar su ba ya gane suna da aƙidar Shi'a kuma sun shigo ƙasarsa suna karatu haka ya kore su. Haka ne. To, Dokta, wani hanya ya bi ya kore su a wannan makaranta misali ya kama babban malamin da yake karantar da su daga bisani ma ya kashe wannan malamin to shi Hassan Nasarallah ya dawo ƙasarsa a wannan lokacin da aka kore su ya ci gaba da karatunsa daga bisani kuma ya tafi ƙasar Iran inda can ya je karatu sosai a ƙarƙashin malaman shi'a da dama ya samu ilimin da yake bukata ya dawo ƙasarsa daga baya ya samu eh, malaminsa wato abbas almusawi wanda suka ƙirƙiro wannan ƙungiya mai suna hizbullah hizbullah wato jam'iyyar allah kenan wato fati na allah manansa da hausa dakta eh, kowace ƙungiya idan aka ƙirƙire ta tana da abun da take bukata misali ita wannan ƙungiya na hizbullah me take bukata ita ta ga ta cimma abin da suke bukata kuma ya za su yi su samar ma su wato ta zanna da kanta wato ita Lebanon su daina samun irin shige-shigen irin su Amerika da sauran kasashen Turai wanda suke damun su a cikin kasansu. Wannan shine bababe da suke bukata wato samarwa kasansu independent. Na biyu abin da yake faruwa a Middle East ba sa bukata wato irin jagorancin abin da Isra'ila take wa kasar Palestine da sauran kasashen musulmai shi ma ba sa so a cikin abubuwan da suke bukata na neman su a ƙarshen kasar ita Isra'ila da kanta. To wannan abun yasa duniya da dama ba su yarda da wannan ƙungiyar mai suna Hezbollah da sunan ita jam'iyyar ba ne? To yanzu dakta misali kamar wace ƙasa da wace ƙasa ce a duniya wata bata yadda da wannan kungiyar ba kuma wace ƙasa ce da wace ƙasa ce suka lamunta da wannan kungiya a duniya misali. Kasashe irin su Amerika da England da sauransu da sun ɗauka wannan ba jam'iyya bane ita dai terrorist group ne ba su taɓa yadda da ita wato kungiyar e, jam'iyya bane amma waɗansu ƙasashe a duniya irin su wato Germany USSR da sauransu sun yarda da cewa ita jam'iyya ne akwai kasashe da dama da suka yarda da su wanda suke da irin gidar su wato irin su Fidel Castro na Cuba su sun yarda da su yau to yanzu dakta misali a kasar Lebanon inda wannan kungiya take ya karbo ta ita kuma tunda suna ikirarin cewa suna neman eh, tsayawa da kafansu eh, ya sa su kirkiri wannan kungiya su yan Hezbollah din kenan to yaya a tafiyar siyasa a jam'iyyance wani irin karbuwa ta samu ta taɓa kafa shugabanci ne misali a tafiyar jam'iyya sun samu magoyan baya da dama a cikin ƙasar Lebanon har ma sun shiga zaɓe sun ci 'yan majalisa wanda suka je ah, suna cikin masu yin dokoki a cikin kasarsu To amma fa akwai matsala suna da kuma amwin wato sojojinsu wanda suke taya su a abin da suke bukata da fadace-fadacen da take yi a cikin a wato Lebanon da sauran kasashe irin su Isra'ila da Siriya. Isra'ila dai ita ne kan gaba wurin fada da Hezbollah a duniya kowa ya sani. To ita Hezbollah ta yi fada na farko shi Almusawi da Allah ya masa rasuwa wato babban jagoran wanda ya kafa wannan ungiyan Abbas Almusawi a 1992 sai shi Hassan Nasarallah wanda ake neman tare sai ya zo ya zama shine jagoran wannan tafiyar na Hezbollah a 1992 da ya zama jagoran wannan tafiyar a 1992 to nan fa Hezbollah ta yi suna a duniya sosai um, domin kuwa ta ci gaba da sa Isra'ila a gaba da kuma ƙasashen turai wanda su basu yarda da su ba daga ƙarshe dai isra'ila tana cikin ƙasar lebanon A wanda ake cewa southern lebanon take occupying da ƙarfi take ta ɗauki wannan wuri da ƙarfi amma jagoran hezbollah wato hassan nasarallah ya yi faɗa da isra'ila har ya kakkashe sojojinsu da dama ya sa su kuma sun gudu sun bar wannan wurin amma cikin wannan gugurmayan shi ma hassan nasarallah ya yi asaran ɗansa na fari wato mai suna Muhammad Hadi Hassan aka kashe shi a wani yunkuri da Isra'ila ta kai na sojojin sama aka kashe wannan yaron 1997 yana da shekara goma sha takwas. Bayan kashe shi da aka yi sojojin Isra'ila suka daga gawarsa suka nuna wa duniya suna tambayar kwasa Nasarala yana buƙatar a dawo masa da gawan yaronsa ya ce baya buƙata su riƙe gawan yana da akwai akwai yaran yan Hezbollah da dama sun fi dubu ɗari suna neman su samu abinda yaronsa ya samu wato ya mutu jihadi a jihadi a hakan ya ƙara wa shi Nasir Hassan Nasarallah karbuwa a cikin kasar um, Lebanon da sauran kasashen da suka yarda da abin da suke yi a kasar Lebanon. To, Dokta, uh, baya ga wannan uh, kartan ƙasa da ya faru tsakanin su waɗannan mutane shin shi Hassan Nasrullah ya tsagaita da wannan yaƙi nashi ne koko ya ci gaba da shi ya ci gaba da gugurmaya faɗa da Isra'ila da sauran ƙasashe da ba sa goyon bayan Hezbollah wato Iraq tana daga cikinsu. ya kuma shiga wannan maƙwabcinsu siriya ya taya shugaban kasar Siriya fada da wanda suke ta da kayar baya a cikin kasarsa wannan ma ya kara masa samun suna a duniya ya taimaki Bashar al-Assad wurin fada da wanda suka ta da kayar baya a cikin kasarsa kuma sun samu galaba a kansu bayan haka a cikin ƙasarsa dai a ƙarshe a 2000 shi Hassan Nasarallah Allah ya bashi galaba a kan sojojin Isra'ila har suka gudu suka bar ita Southern Lebanon haka ne to dokta wannan faɗa da yayi da ƙasar Isra'ila a wani goma shi da ya samu a ƙasashen duniya na gurin ɗaukaka haka da sauransu ko dai har yanzu dai bai wani samu ɗaukaka ba wannan faɗan da yayi da Isra'ila ya ƙara masa suna a duniya daga ƙarshe dai 2004 wato ita Isra'ila Isra'ila da kanta ta nemi a yi sulhu da Hassan Nasarallah inda ya suka fitar da sojoji da dama da suka kama da kuma gawa da dama da suka riƙe har ma da gawan wannan yaro na yi Muhammad Hadi Hassan wato dan Hassan Nasarallah shi ma da gawansa a ciki suna neman a yi musaya da sojojin Isra'ila wanda Hezbollah ta kama. To nan lallai an karɓa wayannan gawan kuma aka sake sojojin ita Isra'ila haka ita ma Isra'ila ta sake wasu sojoji da suke da rai. Wannan musayarwa da suka yi tare da eh, ita Hezbollah da Isra'ila shi ma ya ƙara wa ita shi Hassan Nasarallah suna a duniya gaba ɗaya domin ya kai Isra'ila eh, bongo inda da kanta ta nemi sulhu da ita Eh, wato Hezbollah. Wannan gwagwarmaya da shi Hassan Nasrullah wadda ke zama eh, jagora na wannan jam'iyya ko kungiya ta Hezbollah. Yaya eh, al'amarin ko ya kasance ya zo ya dakatar baya ga wannan sulhu da aka yi da mara musayar gawawaki da sako sojoji masu rai tsakanin su da Isra'ila ko dai kuma lamarin ya kaya. Shi Hassan Nasrallah ya ci gaba da gwagwarmaya nan har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa a wannan shekaran. 27 ga watan Satumba 2024 wannan shekaran wato wata biyu da suka wuce kenan ko kusan wata biyu da suka wuce Allah ya masa rasuwa a wani musayar wuta da ita Isra'ila ta kai cikin kasar Beirut a headquarter na ita Hezbollah din annan aka kashe shi bayan an kashe shi daga bisani aka gane gawarsa a ƙasa amma ba wani rauni a gawansa ya nuna cewa watakila ya shaɗe ne a ciki an gane gawarsa daga bisani aka binne shi. Allah sarki. To yaya ita kenan ƙungiyar Hizbullah ta tsaya kenan ko ko ce jami'ar Hizbullah ta tsaya kenan da gudanar da aikace aikacen ta ko dai an samu wani ci gaba baya ga rasuwar shi uh, Hassan Nasrullah. Mai gurbinsa mai suna Na'im Gasim shi ya karɓi ragamar tafiyar wannan Hizbullah a ƙasar Lebanon. To dokta shi Hassan Nasrullah ba mu samu takaitaccen tarihinsa ba bangare da iyali da kuma misali ko yaya haka. Shi Hassan Nasrullah ya yi aure yana da yara guda biyar. Daga cikin yaransa guda biyar hudu maza ne da kuma mace guda ɗaya. Cikin guda biyar ɗin yanzu guda hudu suke da rai ɗaya Allah ya masa rasuwa muka yi bayani a can baya tun 1997 sa'annan ka gani wannan shine takaitaccen tarihin shi Hassan Nasarallah. To dokta yaya batun gwagwarmayar wannan kungiya koko jam'iyyar nan ta ita Hizbullah ta ci gaba da wannan gwagwarmaya nata wadda daman sun kirkire ta ne da wannan manufa nasu na dakushe ita kasar Isra'ila da kuma ita kasar Lebanon ta tsaya kan kafanta tun da shi jagora jagoranta Allah masa rasuwa misali? Ita kungiyar Hezbollah wanda aka kafa domin kare muradun shi'a da kuma muradun ita kasar Lebanon da kuma durƙusa ƙasar Isra'ila gwagwarmaya aka ci gaba kuma ba a tsaya ba. domin da mutuwansa da sake mar wanda zai ɗauki nauyin tafiyar tafiya ya faru ne duka cikin sa'o'i kaɗan aka kira mai suna Gasim Na'im wanda ya yanzu yake jagorancin wannan tafiyan. To shi Hassan Nasarallah dan shi'a ne babansa dan shi'a ne haka kuma ya girma cikin shi'a har ya mutu cikin shi'a. Allah ya yi shi mutum ne mai iya magana sosai ya iya magana ya iya haɗa magana kuma in ka saurare shi dole ka san ya iya magana kuma ya iya ji hankalin mutane wurin yin maganarsa wannan ma daga cikin abin da ya taya shi samun karbuwa a duniya kuma ya nuna cewa shi yana gugurmaya ne ba don kansa ba domin ƙasarsa ne domin kuma addini yake yi wannan ma ya ƙara masa samun karɓuwa a cikin duniya haka kuma wurin tafiyar wannan hezbollah ya gina ta ne da aƙidar su zama masu zaman kansu da kuma ƙasarsu ba za su yarda wa'yansu mutane su zo daga waje suna jagorancin ƙasarsu kuma suna ingiza wa'yansu suna faɗa a cikin ƙasarsu ba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tsohon shugaban ƙungiyar Hezbollah marigayi Hassan Nasarallah da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin mai ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar Modubu Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado. da mu da kuma mu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasu